a cikin jerin rikakkun jagororin 'yan bindiga daɗi su goma sha tara da hedikwatar tsaron najeriya ta wallafa hotuna da sunayensu da kuma take nema ruwa a jallo guda goma 'yan asalin jihar zamfara ne takwas 'yan jihar katsina sai ɗaya daga jihar sokoto mai magana da yawun hedikwatar tsaron najeriya major general jimmy akpo a wata sanarwa da ya sanya wa hannu ya ce akwai tukuncin naira miliyan biyar ga duk wanda ya bada labarin da zai kai ga kama ɗaya daga cikin 'yan bindigar da a halin yanzu ke ci gaba da addabar yammacin arewacin Najeriya. To kome ƙwararru ke cewa kan haka? Profesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu masanin tsaro ne. Waɗannan mutane ne da kowa san su ɗaya daga cikin wadda aka bayyana sunansa. Ka tuna har sarauta an bashi a zamfara. Ni Wadda aka je aka bawa sarauta jami'in gwamnati na wajen DSS na wajen kowa na wajen wai a ce yau ana neman sa da miliyan biyar. Gashi an za a kama shi ko kobo biyar ba za a kashe ba. An bar shi wai yanzu a jami'an tsaro ta ce suna neman su. Dukka sunayen nan da aka bada ba wadda 'yan jaridu ba su je gare su ba. ta yaya 'yan jaridu za su samu su je wajen waɗannan jami'an tsaro sai za su bayyana sunansu ƙauyawar da suka ce da mutanen da suka ce kowa ya san inda waɗannan suke daga sarki zuwa dagaci ba wanda ba zai gaya ma an san inda 'yan ta'addan nan suke ba ba yadda za a ce jami'an tsaro ba su san su ba kowane local government akwai jami'in dss na kuma tattauna da wasu daga cikin jama'ar wannan yanki jaridu da waɗanda suke bibiyar wannan lamari na ta'addanci har zuwa suke yi wurin waɗannan 'yan ta'adda suna hira da su duka an san inda suke so ni sai in ga abu ne wanda aka son a koma baya game da wanga harkar tsaro ɗannan mutane da aka yi lissa kowa ya san su sun zama gaggan 'yan ta'adda waɗanda suke damu samu al'umma na yankuna daban-daban tun daga zamfara katsina abin da ya zo har kaduna state ya shigo Naija. Bunda ni ne dauka siyasa ce ai ai yanzu turji ba ɓoyayyen mutum bane gaskiya ko da na sani ba zan iya faɗa ba ko ko ka faɗa asirin ka za ja gaya musu cewa ga wanda ya faɗa a soko su kuma su dawo cikin ku kuma su dawo su dawo cikin ku ko kuma suke masifa tare da su a ce ai kai ka je ka ce kaza su barai ne duka yankin ka na ɗaya daga cikin wuraren da ake fama da wannan matsalan irin haka ya taɓa faruwa ya sha faruwa ba ɗaya ba biyu ba an kama an tafi da su sun dawo sun ce ku ka ce su barayi ne gashi an soko su wanda suka suka aka kama su aka kashe su cewa su ne barayi bayan an kashe su cewa su ne barayi suka addaban yankin mu mun zo mu shiga wata masifan da ya fi na da da aka kashe wannan mutanen cewa su ne barayi abun ya zai kara zafafa sosai kuma dalilin wannan ma haka zo aka tada garin amma duk da haka farfesa Muhammad Tukur Baba ya ce akwai bukatar jama'a su ba da goyon baya abinda zan roki jama'a a ba su goyon baya ai kuma fata da gaske ake yi ai kuma addu'a Allah ya ba su nasara don lokaci ya wuce da ya kamata a ce an bar wannan ta'addanci a ƙasar nan yanzu dai abin jira a gani shine irin tasiri da wannan mataki zai yi Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria